radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a ma saurare Assalamu alaikum Radio VOH Hausa kuka kamo a cikin shirin sa na rana ne Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku. Ga kuma irin jerin abubuwan da muke dauke da su da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya wanda Tahir Amin ya fassara kuma zai karanto. Bayan nan sai mu ka muku shirin nan mu koma noma tare da mushtaba Adam. Shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa nan tafe kamar yadda aka saba. da fatan masu wajen su gyara zama kuma su jaɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari shirin na kokun san tare da abdullahi saluhu katsina kokun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba goma sha biyar ga watan Disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma ga watan Jumada Ula na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 169 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan Disamban shekara ta 1852 aka haifi Henry Becquerel wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar Faransa a birnin Paris. bayan da wani musani dan kasar jamus ya gano hasken x-ray harry ya ci gaba da bincike har ya gano wasu abubuwa waɗanda suke samar da hasken radioactive a shekara ta 1896 wanda suke samar da hasken x-ray harry ya karbi kyautar nobel ta ilimi a shekara ta 1902 sakamakon wannan kokari da ya yi a fagen bincike na kimiyyar lissafi sannan kuma ya rasu a shekara ta 1908 masu aure ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan disamban shekara ta 1975 turawan spain 'yan mulkin mallaka suka fice daga yankin yammacin sahara kafin haka dai turawan sun mame yankin sahara ta yamma ne a shekara ta 1884 amma kuma a lokacin ne larabawan yankin suka kafa rundunar yaƙi da mamaya bayan haka ba da jimawa ba ne suka kafa ƙungiyar polisario wannan gwagwarmaya da ta ci gaba har zuwa shekara ta 1975 a lokacin da turawan suka fice daga yankin amma sai kuma suka mika ikon kashi biyu bisa uku na yankin ga kasar morocco sannan kuma sauran kashi ɗaya bisa uku ga kasar burtaniya daga nan gwagwarmayar polisario ta koma tsakanin kasashen biyu daga bayan murtaniya ta fice daga yankin amma kasar morocco har yanzu tana rike da yankunan turawa suka mika mata yayin da mayakan polisario kuma suke ci gaba da yin turjiya a gaban morocco tare da neman a basu yankunan su da turawa suka kwace suka miƙa ma ƙasar ta morocco da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a rana irin ta yau babban malamin addinin musulunci sheikh mahdi wa'is khurasani ya rasu sheikh khurasani ya kasance ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda suka bayar da gagarumar gudunmuwa wajen ilmantar da jama'a bangaren ilimin addini kamar yadda kuma ya kasance ɗaya daga cikin masu yin wa'azi a haramomi na imam hussein alaihi salam da ke karbala da kuma na imam ali da ke birnin najab a ƙasar iraki sai kuma a haramin imam rada alaihi salam wanda yake birnin mashad na kasar iran ya rasu yana da shekaru 82 a duniya kuma an fi gawarsa a cikin haramin imam rada alaihi salam da ke birnin mashad.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 zuwa goma sha biyu da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11:20 sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma bakwai da biyar da da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 rabanci ya ce kyakkyawar niyya ita ce za ta samar da tattaunawar ɗaukewa kasar iran takunkuman tattalin arziki a vienna birtaniya ta cire nigeria da afirka ta kudu da wasu kasashe tara daga takunkuman zirga-zirgar jiragen sama zuwa kasar. a iraki kuma sojojin kasar sun kai farmaki kan maɓuyar ƙungiyar daesh yanzu kuma ga cikakkun labaran jakadan ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya majid taht ravanci ya bayyana cewa kyakkyawar niyya da manufofin siyasa masu kyau ne za su samar da sakamako mai armashi a tattaunawar vienna ta ɗagewa ƙasarsa takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora wa ƙasar kamfanin dinacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto Rabanci, yana faɗar haka a wani jawabin da ya gabatar a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a birnin new york na ƙasar amurka a jiya talata ip ya kara da cewa jakadan yana magana ne a lokacin da kwamitin yake magana dangane da ɗabbaka ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 wanda yake goyon bayan yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar ƙasar iran tsakaninta da manya-manyan ƙasashen duniya a shekara ta 2015 a ƙarshen watan da ya gabata ne dai aka farfado da tattaunawa don ɗagewa ƙasar iran ta kuma tattalin arzikin da amurka ta ɗora mata da kuma sake raya yarjejeniyar ta jcpoa gwamnatin ƙasar amurka ce dai ta fice daga yarjejeniya a shekara ta 2018 sannan ta ɗora ƙasar irin takunkuma tattalin arziki mafi muni a tarihin kasar gwamnatin ƙasar birtaniya ta ba da sanarwar ɗage takunkuman hana zirga-zirgar jiragen sama tsakanin ƙasashen afirka zuwa ƙasar saboda tsoron yaduwar sabon nau'in cutar covid-19 wanda ake kira omicron jaridar primstam ta najeriya ta nakalto ministan kiwon lafiya na kasar birtaniya sajid javid yana cewa gwamnatin kasar ta dage takunkuman da ta kakabawa tarayyar najeriya afirka ta kudu da kuma wasu kasashe tara dangane da cutar ta covid-19 nau'in omicron sauran kasashen da aka ɗagewa wa takunkuman da sun hada da angola botswana eswatini lesotho malawi mozambique namibia zambia da kuma zimbabwe har ila tashar talabijin ta bbc ta bayyana da cewa sauran ka'idoji wanda suka hada da gwajin cutar da ake kira prc sa'o'i 48 kafin a isa kasar birtaniya da kuma killacewa na kwanaki goma kafin a shiga gari suna nan kafin haka dai kasar birtaniya da wasu kasashen yamma sun keɓe kasashen afirka da wa'annan takunkuman zirga-zirgar jiragen sama har ma majalisar ɗinkin duniya ta kira shi a matsayin takunkuman wariya kakakin majalisar wakilai ta kasar amurka nancy pelosi ta jagoranci majalisar dokokin kasar a jiya talata don bayyana alhini da juyayi na mutuwar mutane kimanin 800 sanadiyar cutar covid-19 a kasar tun bayan bullarta a kasar a shekara ta 2020 jaridar the nation ta kasar kenya ta bayyana cewa a halin yanzu kasar amurka tana fama da yaduwar cutar ta covid-19 a kasar karo na biyar kenan labarin ya kara da cewa ƙasar amurka ce ta fi shan wahala musamman a mace-mace sanadiyar cutar ta covid-19 a duniya inda adadin wa'anda suka rasa rayukansu ya zuwa yanzu sun fi 800 a bisa rahoton jami'ar hopkin wacce take kula da al'amuran cutar har ila yau labarin ya kara da cewa mafi yawan wa'anda suka rasa rayukansu sun mutu ne sanadiyar cutar a wannan shekara ta 2021 da muke ciki inda adadinsu ya kai mutane 450 wato fiye da rabin waɗanda suka rasa rayukansu kenan banda haka mafi yawan waɗanda suka mutu ko suke mutuwa suna daga cikin waɗanda suka iyamin cewa a yi masu allurar rigakafin cutar ne masu sauraro labaran duniya suna zama muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran sojojin ƙasar iraki sun yi lugudan wuta a wasu wurare maɓuya ga 'yan ta'adda na ƙungiyar isis a lardin salahuddin kamfanin dilancin labaran sumariya news na kasar iraki ya kara da cewa a jiya laraba ce sojojin suka kai wa nan hare-hare da nufin kakkaɓo ragowar mayakan kungiyar ta daesh ko isis da suke lardin na salahuddin daga arewacin kasar banda haka labarin ya kara da cewa sojojin sun sami nasarar kama mutane hudu daga cikin 'yan ta'addan a lardin kafin haka dai sojojin kasar tare da taimakon mayakan sa kai na hashdu sun kai irin waɗannan hare-hare a lardin ambar inda suka gano rumbun ajiyar makamai na ƙungiyar an kawo ƙarshen ikon ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish a ƙasar iraki ne a shekara ta 2017 amma har yanzu akwai ragowar mayakan ƙungiyar a warwatse a cikin ƙasar wanda suke kai hare-hare kan mutane nan da can kamfanin kera motoci na ƙasar iran iran khudro ya kulle yarjejeniya da gwamnatin kasar senegal don sayarwa a kasar motocin haya samfurin saman dubu biyu kira kasar iran majiyar mura jihar musulunci ta iran ta bayyana cewa an gudanar da bikin sanya hannu a kan yarjejeniyar sayan motocin ne a jiya laraba a birnin ka babban birnin kasar senegal inda hassan zakiri shugaban kamfanin kera motoci na kasar iran ya sanya hannu a madadin kamfaninsa har ila a bikin na jiya laraba kamfanin kera motoci na ƙasar iran iran khudro ya mika wa gwamnatin ƙasar senegal makullan motoci 48 wa'anda za a yi amfani da su a tashar sauka da tashin jiragen sama na birnin daka babban birnin ƙasar masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. tahir amin a gaishe ka da labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin kuwa mushtaba adam ya shirya a cikin shirin nan na mu koma noma ai saurare lafiya mu koma noma ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku bayanai masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan wasu labaru da suka shafi noman shinkafa a jihar kano da ke najeriya da yadda manoman suka bayyana jin daɗin su akan amfani da wani sabon iri da suka yi ya jaza bunƙasar noman nasu. za kuma mu ƙetara ƙasar ghana domin jin yadda aka yi bikin ranar manoma ta wannan ƙasa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. manoman shinkafa a jihar kano da ke najeriya sun sami amfani mai albarka a damanar bana masu noman shinkafar a yankin da kasoi da ke karamar hukumar wato garin malam sun sami shinkafa mai yawa duk da karancin ruwan sama da aka samu a damanar ta bana kamfanin dillancin labaran najeriya na nan ya ambato manoman suna cewa sun samu wannan nasarar ce dai saboda amfani da suka yi da irin shinkafar da aka inganta shi amfani da ingantaccen irin ya sa manoman sun sami ƙarin kaso 25 cikin 100 na yawan shinkafar da suka noma idan aka kwatanta da ta shekarun baya kamar yadda suka bayyana wani manomi mai suna malam iliyasu garba ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran ƙasa ta najeriya cewa a baya yana cikin waɗanda suka ƙi amincewa da sabon irin shinkafar amma bayan da aka wayar masu da kai sosai ya amince ya yi amfani da shi a damanar ta bana malam iliyasu garba ya ci gaba da cewa a baya ina noma shinkafar da ke tsakanin buhu sha biyar zuwa ashirin a cikin eka guda amma a wannan lokacin a cikin wannan eka ɗaya na samu buhuna har ashirin da biyar shi ko wani manomi mai suna muhammad rashid ya bayyana cewa ya ji daɗi matuƙa kan yadda ya samu bunƙasar noman nashi na shinkafa malam idris kuwa cewa a wurin da a baya yake samun buhuna hamsin kaɗai to a bana fa ya samu buhu saba'in to har yanzu muna najeriya amma za mu nufi jihar kebbi ne inda wata tawaga da kasar benin ta isa jihar kebbi domin tattauna hanyoyin da za a bunƙasa noman shinkafa ta hanyar aiki tare wasu mutane uku daga jamhuriyar benin din sun isa jihar kebbi a matsayin wakilan wato gwamnati da kuma wasu bangarori na harkar noma domin tattaunawa da kamfanin na labana na sarrafa shinkafa saboda a shata hanyoyin da za a yi aiki tare tawagar ta kunshi mataimakin jakadan kasar benin a nigeria alfred akosun da babban darakta na hukumar aikin gona ta kasar jane danso da kuma dan majalisar kasar wato isa sale salfu to idan muka nufi can kasar ghana kuwa an yi bikin ranar manoma ne ta shekara-shekara ma'aikatar abinci da aikin gona tare da haɗin guwar ma'aikatar kiwon kifi da sauran halittun ruwa sun ƙaddamar da ranar manoma ta ƙasa wacce ake yi a kowace shekara bikin ranar manoma ɗin da an yi shi ne a ranar 29 ga watan satumba da ya shuɗe a yankin central region an kuma ci gaba da gudanar da bukukuwa har zuwa ranar biyu ga watan disamba dinnan da ake ciki shugaban majalisar gargajiya a yankin da aka gudanar da bikin na otuwa siriboi na biyu ya gabatar da jawabin buɗe bikin ranar ta manoma inda ya taɓo batutuwa masu yawa a jawabin nashi ya taɓo yadda kasuwancin amfanin gona da kuma kayan aiki na zamani suke bunƙasa hakanan kuma ya yaba wa manoma da masunta akan yadda suke jurewa zamanin nan na cutar corona saboda yadda ɓallar cutar ya kawo cikas a harkar samar da abinci a kowace shekara dai ana yin bikin ranar manoma a ƙasar ghana inda ake karrama fitattun manoma da masunta da duk wanda ya yi kwazo a fagen wadata ƙasar ta gana da abinci to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokacin shirin namu da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wasu labarun masu alaƙa da noma da kiwo mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa da fata masu saurari suka kaɗe kunnuwa domin jin waƙar kamar yadda aka tsara ai saurari lafiya kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Da fatan masu su gyara zama domin jin yadda shirin zai gudana. A yau shirin ya gato muku Hamid Haji Sadiqiyan ne don gabatar da waƙar da ya tanadar. an gaishe ka Hamidu Haji Sadiq yana cikin wannan waka da gabatar mana ganin lokacin da aka ɗaya mana ya kawo jiki ya zama jimi ban kwana a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauki da sabuwar wakar amma kafin nan amma madadin waɗanda suka tallafa shirin kamala ni da na nakan ci da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. to duka duka iya abin da ya so nan a cikin shirin kuma nan zai yi da ku sai a tarbe mu a shirinmu na yamma domin jin mu dauke su a nan shirin amma kafin nan amma din tahir amin da ya labaran duniya ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya thank you Bye.